Eh. Eh? Eh, to ku bari an so muku kudin ku alhaji to ta ka so muna ah, to na ce ba an sowa sai kamin tsawa wani ba mu sun bata lokaci mallan da ah. ya za yi to mi an ba ba ku ba kudi ah, hura an ba ku hura an ba mu hura to mi an jaye ya kudi Thank you. ko alhaji guys tashi da nan kuma wannan don Allah ni ni ka bi ka kai mace ma alhaji kai mai sata ko wallahi wanga zama ka ton kawa alhaji ko ma ce ko ma ce ko ni gojir go haba ko ni gojir ko wai shi da ma wallahi tsara wanga sai da zaka yana abin da yana yan tashi kai ba ka ganin gojir go alhaji dai da lafiya to alhaji bai da lafiya ai ka kai ya ai ba alhajin a yashin koli ni dai ka bai min wani maganganun banza ka bari a tallafi yan da aiki kuɗin eh, ina alhaji mm, kuɗi abinda sun ka kama naira ɗari takwas da hamsin da shida bulon da sun ka buga ka san akan ne bakwai bakwai aka buga shi ko dai naira biyar biyar hmm? wajen ai sai ka ba akwai kuɗi hannunka ba eh akwai kuɗi hannuna sai ka je ka sallame su ciki mm. a ba su naira ɗari takwas ɗin da eh? a ba su mana a duka sun a da akwai kuɗi ba su rabi jibi a ba su rabi dabo eh, alhaji ya ce a biya su to sa shi ma mu shi warke ya maka to tsaya can wallahi ka zama wurin da fada na kawai alhaji da na nan dai kai baka da aiki sai rigima na na yi rigima tashi kashe ni ta tashi kashe ni ai na san bakin cikin ka kai da mako wallahi ka ka gane shi in ba ci mai mutunci ni ba mutu arena ne ya kai assalamu alaikum mutumi na hake mutumi na hake ta ba ba mutum ka ni mutumi na hake da kai da taban ai da kai ke la la kai um bulo 840 na kun kai ko eh. to an ai ya ce a sallame ko a sallame mu ah to sai kai kuwa in aiki fa ne mallan na ji aiki kai to ba a biya na cikin lokaci <laughs> to ai ya ce a biya ku to a biya mu wallahi ana son mutum da dangana ka ban zahirin gaugawa abu dangana a banza ga naira talatin ya ce a baku a to na mina wai ga naira to ya sallame ku naira talatin eh. masu ɗari takwas da hanzu har da biyu a a a a cewa cewa an kai nawa kato kai ni an kace naira biyar to ka kai naira biyar shi naira biyar ya taimake ku da naira kana nufin don muna kata shi kenan dai aikin da muka to in ba ku zo ku bari to ba mu yadda ba to to me ko mu nan mallan me ba kudin mu ka ba mu kudin mu ina bukatar kudin mu bugu na za kai ban bugun ka bugu na za kai ba bugun ka kuna nuhin wani ne ga alhaji mu sai muka ne to wallahi alhaji bai da lahiya kuna ta don bai da lahiya ba a gani ne to kuna nuhin bugu na za kai aiki mun kai saboda haka ba mu aminta ba a mai ɗari takwas da hamsin har da biyu eh. to bayan ga abin da ya ce a sallame ku naira talatin shin nan kuka so a baku naira ɗari takwas da hamsin da biyu to wallahi ba a baku ah. ko ko don kun ga alhaji bai da lahiya zai rige mu gidan gaskiya shi na kuka ce sai an baku kuɗi da yawa kana nuhin mu kuɗi muka daga sai mu ga tsaya da sittin ku ƙara na mai na shin na aikin da kun kai ko ko kai ko da Allah dai ka ba mu ɗari biyar da hamsin ko da biyu mu rika to ban ba ku su duwa da aka yi da ni kai bugu na la ku wallahi to ibiyar e da zan ba ku ko ba mu da ibiyar e din da hamsin da biyu kawo eh tsaya dai kawo to kai sakanni to ku bari lahira in biya a wallah a wai wai ba ku ya dashe wai ina so in gane wani haka ne kai wallahi dai aiki da matsata waɗanda ba su san zahin alhaji ba ba mu dai alhaji yana gamuwa da kure muku kyauta kan kyautan mi alhaji babu asirin da bai ruha maku. kyautan shi ko kudi hura da ka ba mu kaya ba ko kudi hura mu na da ayi da kaya ba kudi hura da ka ba su da ka ce ka kwanta asibiti naira goma ya ban yace in kai ma naira goma ga su ga ɗari biyar to mi idaya to ɗaya biyu ah kaga sata kiri kiri biyar shidda bakwai takwas to ba su cika ba tsaya in kara maka wannan ga fito waya haka ba mu to sun cika da yanzu koko shin ba kudin alhaji ba kai bari in dagare sai kudi na ba so bari in kirgafa to kidaya ka ba aiki na ba ku ko masu gina rame wallahi saura ku da nan ta yan biya ku an da aka da mu ba to kaya to ku bani maula ni hannu bi da ku da alhaji da ku ta da ka aiki kin kasa kasa ki ba za da mai haraba kai ni za ku abin ga eh, na yi ma na ji a bari in ta kuma shi kenan ni da yau ma ki da eh haka take ko ni ban koma bi doku ko ni ban koma bi nu. hitinannu hitinannu wallahi in ka bugan kana biya to wangara ne Eh. Mm, ban ga zurfi ne ba sosai shiga ka shiga a sai dai ba ne da in shiga to da miza ka to da abin gwadawa ka dai bu kai tsaya in gani ina aka shiga ga hanya na kana gani ko ina hanya ta nan za ka shiga ka gani ai kun yi aiki ai na gani kun yi aiki ko ya sallame ku na ko ka tawo aiki mu ba ka kai ka je ku dai bari a sallame ku ko ba ina ba ina ba ai dole na wani tuka alhaji ya faɗa ba da magajin garku mun warki ko na alhaji muna ƙarya kuka min sata to kai mun da 45 a baku na mina na aikin da eh, to sai dai ka shiga gaskiya to ka shiga in ba ku so duk ku dai ku bari ko mun sha 45 to ce ma alhaji zani na sallame a rike ke Salamu alaikum. Faɗa ne rami za ku yi. Faɗa rami faɗa ne rami za ku yi. Gidan mu na. Bari in giwo mai bari in giwo. Yawo mu can. Faɗa ne rami za ku yi. A'a ko da mu shiga daga zurfi ne. Faɗa ne rami za ku yi. Ko da mu shiga daga zurfi ne ba. Shiga daga zurfi ne. Faɗa ne rami za ku yi. Faɗa ne rami za ku yi. Shiga da rami. Wallahi kar wanda kaɗa ne rami. Wallahi kaɗa ne rami. Wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi

ƙa'ida aiki ba. A'a da eh, Ko Allah ku tsaya biya ku. Ba mu kuɗi. Ba dubu uku ba. Eh. Ku wallahi ba ku da tausayi. Cikin rashin lahiyar da alhaji yake ciki. Rashin lahiya? To ina ruwan rashin lahiya? Nan ba ina sama yake. Shin ga su. Mu yi mun so muna lahiya? Eh? kun yi ko nawa na basuwa saura nawa saura ɗari biyu kai yanzu kuna sunan ba kuma bari alhaji a sai magani a sai magani ga su ayyuwa magani na mutu ba ba sa abu ni ke sau kawo har wata ta kai mutunta eh. da mun ka je da shi bai mutu ba ya shi kuma sai na hajja duki da kaina to ba maka aiki Eh? kai ba baka aiki ko wallahi to wallahi ku gudu da nan ka ba mu ka ka ka ce mai kamar nan kurshe hishe ni ta mai zinga wallahi ina ba ku naira bi in hito wallahi ina ba ku naira bi to Allah ku hisa ta mai zinga to Allah ku hisa ina ba ku naira bi kai mun tashi ya sallame mu ka ga ai ba mu saka ai naira ashirin to Allah da Allah kuwa Allah ku dawo da Allah no da ka abu kai na kuke to no da ka biya ga naira ashirin naira 20 to Allah ku hisa to aje duka nan ka ci ga wata na kara maku kai ɗari biyu za ka ba mu don Allah ku an shi ko buhu ka nauyi ha ka ce ka ba mu naira roman sheka don Allah ku anshi shi waɗanda don Allah to bai da mu Allah haka nan mu taimaka maka to bai ba haka nan ba ka san mu ba mu sheka haka to kun sa kaji bismillahir rahmanir rahim wallahi sai ka ban kuɗi na oya ya wallahi wasa ta ni kai wasa ta kai wallahi wasa ta ni kai ha an biya ku ko ah, to shi na ka so kamar hanci wallahi a kama da rikici ko ko ne na da ta gwajin ko rikici ai ko da ma alhaji ai haka ji alhaji amma ce amana ka san mun yi da kai can wancan ma haka ji wata take ai alhaji amma ce amana komi za yi in niga zai zalunci ni ka ci don Allah kai ya zalunci lahira kashi aka sha shi na ka dauka ko kai ka ji ko lahira kai da mutuwa zan yi ku yi hankuri to to Allah ya alhaji alhaji na biya alhaji na biya su wallahi na ba mai beka ko alini da duniya har lahira na da <laughs> cika aiki cika aiki shi alhaji ka ni da har yanzu alhaji ko yanzu wurin sati daya yake ne ce min zai zo o ni na shiga har yanzu bai zo ba ni kuma na nan da cikin tsammani zo. to ni dai yanzu jarin ma gashi ya fara ƙasa ya za ni gan ya zo ma dan Allah ko zan samu kuɗi ma in fara ga ruwa dai yana ta tafasa ina nan yana ta tafasa ba shinkafa jarin dai yayi ƙasa o oh, na shiga uku ni dai assalamu alaikum amu alaikum ah, hajiya hajiya ajiya ajiya ga wurin zama shinkafa ma ke kan dafawa a wannan shinkafa kuma kyalle bi nake ki da wani maganar shinkafa tukuna me ya kawo ki ai ko ne aka yi daga waje wani bako kika yi ko mm, wallahi waye wanda kon kuma a to hajiya ni aiko ne aka yi ba na zo wani dogon jawabi bane gurin ki ya waye ko ki ya tsane daga Turomawa ya aiko ni in zo in kira ki amma gaskiya wallahi wallahi baki da mutunci inda ba dan ke kawata bane wallahi wannan tabariyan da shi zan kora ki amma wallahi kin cuce ni ina tunanin boroko ya shigo gari ki ce wani ya dau harkan arziki na ake harkan arziki kai ki me da aure jari dan na fahimci ke baki da wani aiki sai maganan boroko kuma ni na tabbata mutumin nan ba wani son ki yake ba yaudarar ki yake kin kine kawai ki bi hanya to ban gane kan mai da aure jari ba inda zan ci in sha in kwanta in shame shame in daina wahalan wannan hayakin hayaki ya daina damuna ai shine nan nake so inda zan ci maiko in sha daɗi in ci zaki in baje ai nan nake so amma gaskiya kin cuce ni wallahi wai shi in tambaye ki ba ki ganin jarin kin da ya baya yanzu to me ruwanki me ruwanki ai duk abin da nake aika me nake mashi ai na san zai dawo min da shi da kuɗin ne a shi zai kawo min a wutan da ya dame ki wai ai a cikin satin nan boloko zai shigo gari ke tashi ma ki ba min gida ki tashi ki ba min gida da Allah Allah sarki bawar Allah Allah baki hakuri ban san haka zai kasance ki fitan min daga gida hakuri na tafi ni da ga zan iya buge ki ba wallahi zan iya buge ki mara mutunci yanzu ni wallahi wannan matan ta cuce ni wallahi wallahi ki ƙara zuwa min gida wallahi na buge ki ni wallahi tallahi ni ta cuce ni ya Allah wallahi ki ƙara zuwa gidan nan ni ruwan ma na ta zafi kai kai kai na ta tafasa hafu wani sai na ƙara ruwa wallahi ba a wajen ka ta rage iya rage magana haka haba ko ne jirgo haba ko ne haba ko ne jirgo a ne mai da lahiya yan hanka da ko ne haba ko jirgo to yan hanka abban sha Kadiba ba ka iya tuna yan alhaji lahiya ce lodo har ka gada an kai tare da su shi ba ya sha wanka gabatun tsahun ka yi hankuri ko jirgo ka yi hankuri ga kanan ta bashi lahiya dauki ta bashi lahiya alhaji ga ta ga honka nan ta baka lahiya to dan na kashi ai wanka wani ka bari haba gojurgo to ta bashi lahiya tun da ka alhaji kana da don haba ko ne gojurgo bai kamata to da ni da kai da dan mutu gidan kuma har na hika in eh, haka hi ne na da ka hina har kai komo da nan ne ba kai annan ba komo nan ai na yanka kana lalaba hilwa alhaji kon gojurgo haba yau shi ka ga ina lalaba wa Allah ne ya kale ni ina ruwanka da ni mutum wanda ni ga mugun ga ta bai dawo ba san harka yau ta ni alhaji alhaji wai ga wata shawara zan ba ta koko baka baka shiga takarar shugaban kasa ban ji akwai magana kwarai alhaji wanda bai da lahiya gojirgo eh. kana magana ma ne eh, takarar lahiya nake ne eh, shin takarar lahiya kai takarar shugaban kasa tun da yanzu ga ya ma za a ba da shi gari kwankwariya ko ko ku a baka kwariyar ka rike an kawo sai ka rike mini cewa ta kai garin Allah shi baka lafiya Allah shi baka lafiya akwai sauran tuwo wurin ga babu komai ka kanyar tuwo ka aje ga abu da kai caba da baka da he dan wanda baka da hankali ta mu goje komai alhaji bai to wai ni kwani ne ne sai an ba akon da mina ta race da mutum bai da lafiya kana mai haka ni ba wani alhaji haba goje ko ko tuwo ne ya san ya jiga alhaji haka dole ko za a ce bai to na bari na bari ce na bari na bari ina zuwa eh do Allah bari in dan tafiya waje kadan ka kalkala hannu aljihun alhaji kai ta da nan dai tashi da nan na yi kaga alhaji na yi kaga alhaji a wai alhaji a ina abin yake mi na ka kana kallo halamba baka taba sanin rabi'u ba wajen ko eh an kai ko ho nan yana lalace a ya kai ruwa sun kai ki barin shi mutum bai da lahiya ka To radio shi ka hana mai lahiya. Radiyo yaya abata. Alhaji radio na hana mai lahiya. To ka shi a ce. Bai dace haka nan ba da aka yi kone. To ko ko. dace ta haka nan ba da aka yi Ko da lahiya ga lafiya kana ganin to Allah ya sauƙaƙa to na bari kai Allah ba ya sa a ɗauke wutar duk gaba ɗaya wallahi alhaji sannu kaji Allah ya sauƙa sannu Allah ya sauƙa alhaji ba caɓa na ba caɓa ba nan ina wai caɓa ya yi ban san inda ta yi wani eh dan an ɗauke wuta walla ka gani an ɗauke fa ka gani an ina ma kullum mota alhaji ga ina zuwa ba ni ta kalmina an ɗauke wuta ina zuwa alhaji alhaji sai na dawo gojirgo wo ai dole a yi samri ga ga harka a a suka cewa su mun hakan ga suna ganin alhaji bai da lahiya da kayan jin zani ina cewa ya ka taho yana kira shi to ana dauke ni ce maka kayan zani na can can ni rubuta in faɗa mu alhaji bai da lahiya eh, can inda a tushen ne fa shi ka kira ka ba sa abin da kira ba kila sako zai kare ma can eh ba daga sako ta an ka dauke wuta ba daga can kayan ji an ka dauke ta wutan ne fa eh to na sani shi ki ka kiran ka can na na cikin cikin jihar Kogi. Ko kiran ka ya kai, ko ni kiran ka ya kai, ka to ka ji abin da ka kira Bojirgo. Ni wallahi tallahi yanzu haka kai kai min gami kace za ni na kayan ji da in hada Ni ni ma gami ba, kiran ka ya kai. Kai wallahi tallahi inda duk ana abu shi alhaji har da shi sheri kuka yi mai ga bai da lahiya zana kayan jidam in hado an dauke wuta su mai kai da wuta can daga new wusa kai daji eh, abin da zane na kayan jidam can me za ka wacan koke in wani musu an dauke wuta tun da ana barin ka baka da lahiya ba daga ne ba ta tabbata an ka dauke ta ba daga can tushen da wutar take ta lantarki ta kasa baki daya can an ka dauke ta to in ta yin hado musu a dau don mi da alhaji bai da lahiya aka aka dauke wuta to da ta ka ji gonar hmm? da ka tashi zuwa kayan gari hmm. kamin ko ka kai argungu ka je jegar da sauransu ta birnin kabin ka biyo ko ba kara a kai ni asibiti ba a kai ka asibitin ayyafi haba hmm, gobe dauko shi mu tafi asibiti dauko shi to a lallaba da so alhaji ga shi kuma ko caba dai bai nan dai to na zama haka koyo eh da yake ba cin tuwo na kana iya cewa caba ba a'a to ai ka san abu wallahi in kai da alhaji faɗi faɗuwa muna cin mutuncin ka ba ya faɗuwa ba faɗuwa alhaji saboda bai da lafiya to kai ka bashi lafiya to kai da hol don Allah da annabi eh, da hol ka kaji alhaji haba bujurgo a kai haba bujurgo haba bujurgo wallahi to kai din ga kana tsayawa abin ga alhaji bai da lahiya ba kare a dauka ta a kai shi azumi shiga nan ka tashi sannu kai wai ni shiga taba Alhaji Sanukati. Mwalimu. cewa Allah ya sauka yan mutuwa ta gitta sa ta kai wani gocar ko mutum bai da lahiya baya yi wa komi kaka kamar eh yaro to amma yan mutuwa ta gitta da ka san dai ba ba ya fasa ta hiya ko ka dai ban magana haka ne ko dai mutum ya dawo shi ka ta hankali ta hankali to ka ta hankali shin mu ƴan mota gani ka baka ka tuka yan baka a'a ba ni ban iya ba to ni ka ta hankali mutum alhaji sannu alhaji alhaji ba kaji kai min magana don Allah alhaji asibiti za ka je a sannu sannu alhaji kaji sannu to ka je a hankali sai an yi sabis ɗinta Allah dai sauwaka mai ne bari ku dawo alhaji to ɗan rigima ni kai a baka ka tuka a'a ni dai ban ce ba ban iya ba matuki banza na eh ai ba cewa an ka tuki banza na amma ana sanin wanda mutum to in tuki ban na duk katon da ka tukawa ko shi alhajin ka tukawa ta hoga mota ko ko ko azan mota wallahi ba iya mota ba sai da shirya da kai da duniya wallahi <laughs> ai ba haka na Allah ya ni banza ba asibiti ne mun kai ko to ba mu biya a hotel mu ci abinci <laughs> alhaji ko in mun zo sakkwato mu biya cikin ya hotel mu ci abinci ko eh alhaji babba asibitin tarmaito to to najiya to najiya sauka eh to in ana fita sauki sai ka tsaya kana wani rumitun ɗazu wallahi marsan da ga dahiwar ga eh marsan da wa to ko an samu lahiya ai na san halin ka baka iya sayan marsandi ke sayanta wallahi alhaji ko ana so a samu lahiya tun da baka iya sayan marasa na ba mamaki da kace baka sayan marzandi eh? ina ruwanka da inda zamu ko tsayawa ni kai eh? wani asibiti asibiti mun ka wuce ina ko mun ka kai ina asibiti za a ba asibiti in alhajin ya ce a tsaya a tsaya amma duk ba fa irin ka bai مين ها انقيا على انقيا tsaya dai shin shin tun da dai so aka in tsaya bari in tsaya Damo ya ce mini ga babban asibitin tarmai can kawo to ina za kan nan wajen to alhaji ba asibitin ingila an kai ba asibitin ingila bojirgo yau shiga aji kamin aje ingila bojirgo ana mutu alhaji ingila da annan baki da hanci da an wuce jihar birnin kabi an ka wuce eh, unkuwara an ka wuce benin an ka wuce bendal an ka shiga ghana an ka shiga togo an ka shiga mali an ka shiga nijar an ka wuce nijar ba ba kilomita uku akan ingila ba